yanzu da muke magana daren juma'a ne daidai da daren 22 ga watan juma'a uda hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na da shekara 1433 daidai da 12 ga watan april shekara ta 2012 wannan shine kasar na 94 <clears throat> daga cikin jeren jiya tukan littafin fiqh sira wallafar Profesa Zaid Abdulkarim Zaid Allah maɗaukakin sarki ya saka mishi da alkhairi idan jama'a ba su manta ba muna ƙarƙashin fiɗo sira min wusulul madina ila nihayati ghazwati bani ba ma'ana tarihin annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama daga isowar da annabi ya zuwa ga madina har zuwa lokacin da aka samu matsala tsakanin shi da yahudawan bani ba suka ci amana shi suka gayyato kafirai don a zo a yi mishi juyin mulki sallallahu alaihi wa alihi sallam bayan da muka ji daga cikin manya-manyan darussan da ke ciki shine isowar shi ta farko sai ya ba da muhimmancin gina masallaci ya ba da muhimmanci tsakanin muhajirai da ansarawa a samu ainihin kyakkyawar alaƙa da kuma zumunci na 'yan uwantaka wanda har ya fifita wannan zumunci na 'yan uwantaka ya fi na jini bayan mun gama karanta wannan tarihi a yau za mu tashi inda malai ce fawa'idu hazal al-mawqif min as-sirati nabawiyyah fa'idoji na iya wannan yanki da muka karanta na tarihin annabi sallallahu alaihi wa alihi abin da yake nufi da wannan yankin shine al-mu'akha bainal muhajirin wal ansar wannan yan uwantaka da annabi sallallahu alaihi wa alihi ya hada tsakanin muhajirai da ansarawa waɗanne irin fa'idoji ne da ke cikin wannan yan uwantaka al'ula malam yace fa'ida ta farko هذا العدد الكثير من هذا العدد الكثير من المهاجرين الذين waɗannan tarin jama'a masu yawa daga cikin muhajirai da suka iso madina daga makka walaisa ma'ahum ma ya ba su da abinci walaisa ladaihim ma ya awihim sannan ba su da wurin zama da zai ɗauke su tarakul ahla wal amwala khalfahum sun baro iyalansu da dukiyoyinsu wa wasalu ila unasin lam yasbiq lahum bihim ma'rifa suka zo suka riski mutanen da yake babu sanayya a tsakaninsu da su kafin wannan lokaci fi ardin suka same su a wani gari ko a wata ƙasa lam ya'lafu al'aisha fiha ba su saba da rayuwar wannan garin ba domin hatta yanayin garin Madina sai da suka rinka zazzabi kamar irin su Bilal da makamantansu innaha mushkila waifa wannan matsala ce babba tawajaha ha'ula'i tasta'asi tuwa eh, ko innaha mushkilatun waisa eh, tuwajihu ha'ula'i tasta'asi ala fuhulir rijal wato matsala ce babba wadda ainihin ta fuskanci waɗannan mutane wadda take kuma matsalar wato gagararriya ce ga manya-manyan mazaje manya-manyan mazaje waɗanda yake sun shirya mata tana ba su wahala balle waɗanda suke baƙi wa ma'a zalika tare da irin wannan matsala faqad hallaha rasul sallallahu alaihi wa sallama hallan jazariyan tare da haka annabi ya warware wannan matsala warwarewa ta gaba ɗaya wato tun daga tushenta ya tumɓuko ta wa hawwalaha ila ukhuwatin islamiyya ya juya ta daga matsala sai ta koma ta zama yan uwantaka ta musulunci farida wadda yake ba a samu irinta ba nabi'a min alqalbi wadda yake yan uwantaka ce ta taso tun daga zukata ta tamayyazu bis-sidqi wal wafa wadda ta sha bamban da duk wata yan uwantaka saboda tana cike da gaskiya da kuma faɗe da cikawa wa taqarrub ila azza wa jalla da kuma yi domin neman kusanci zuwa ga Allah mai buwa da ɗaukaka. Wannan fa'ida ta farko ya kai da kake saurare ko kake bibiyar karatu ta zama kamar sharar fage ne game da fa'idojin da za su biyo baya. Abin da wannan magana take nufi mutanen nan baƙi ne suka daro iyalansu da dukiyoyinsu a bayansu a makka suka iso garin da ba a san su ba ba su san kowa ba. suka iso ƙasar da basu saba da ita ba basu kuma saba da rayuwa a cikinta ba me kake tunanin irin wannan rayuwar mutum zai samu kanshi a babbar matsala amma duk da girman wannan matsala annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama da iyawar da Allah madaukakin sarki ya hore mishi sai ya warware ta madadin ta zama matsala da za ta kifar da su sai ta koma sai ta zama yan uwantaka yan uwantaka kuma ta zuci wadda yake ansari na ƙaunar muhajiri ƙauna tun daga zuci muhajiri na ƙaunar ansari ƙauna tun daga zuciya sannan duk abin da muhajiri ya buɗe baki ya faɗi na yayi hijira saboda Allah da gaske ne abin da ansari ya faɗi ya tarbe shi to yana nufin ya tarbe shi ne da gaske kuma dukkaninsu sun yi wannan ne da nufin ibada suke wadda suke neman su samu kusanci zuwa ga Allah kaji wannan fa'ida ta farko da malam yake nuna mana kenan idan kai ka fahimci mai malam yake ishara yana ce maka ne duk wata matsala wadda ta shafi addini ko ta shafi rayuwa naka gabatar da ita a gaban annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam da iyayar da Allah madaukakin sarki ya hore mishi zai warware ta a waye gari madadin ta zama matsala ta waye gari ta zama alheri wannan dama yana daga cikin sunnar Allah a cikin alqur'ani Allah ya ba mu labarin masu laifi waɗanda yake laifi ya kai laifi amma kuma sai Allah maɗaukakin sarki ya gafarta musu laifin in ya gafarta musu sai ya juye wannan laifin ya markaɗe laifin sai laifin sai kuma ya zama lada kaga sun tafi ne da nufin suna fuskantar barazana ta azaba amma kuma sai Allah maɗaukakin sarki ya fuskance su da wannan zunubin ya gafarta musu kuma da ya gafarta zunubin bai watse shi haka ba sai ya juye shi sai ya zama hasanat ula'ika yubaddilu Allahu sayyi'atihim hasanat idan kun fahimci wannan da kyau kenan hakikanin matsalolin da a yau gidajenmu da yawa suke fama da su da makarantunmu da masallatanmu da ofisoshinmu da ƙungiyoyi da ɗariƙu da abubuwan da ake fama da su tsakanin wane da wane a kasuwa da matsalolin da wane da wanta suke fama da ita gaba ɗaya abin da ake ce maka da a ce za a aikatar da irin shawarwari da nasihohin annabi sallallahu alaihi wasallama da an fita daga cikin wannan ainihin matsala baki ɗayanta dubi irin yadda jabir ya samu kanshi a halin takaici da matsala da galabaita ta rayuwa da rasa idda zai saka kanshi mahaifin shi dattijo ne aka kashe shi a wurin jihadi ya bar mishi ‘ya'ya ƙanne ‘yan tura gutsa mata guda tara, ‘ya'ya ƙanne mata guda tara ‘yan tura gutsa ‘yan ƙanana ba wadda ta isa aure. Sannan ga ɗimbin bashi kuma ga masu bin bashi sun kafa ƙahon zuƙa saboda suna ganin akwai wata ƙatuwar gona mai cike da dabinai za a zo a yayyanka musu ita su kuma su samu. me kake tunani a mutu a bar wa yaro ɗan shekara sha bakwai irin wannan fitina ya kan ya zauna sai ya tagumi sai annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya kiraye shi ya ce me yasa kullum sai in ganka cikin tagumi da damuwa sai ce me yasa ba zan zauna cikin tagumi da damuwa ba mahaifina kafin ya rasu ya kira ni ya ce babu wani rai bayan naka kai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da yake ji sai nawa amma kuma gashi za a kashe shi yana ji a jikin shi cewa gobe yana daga cikin farkon waɗanda za a kashe kuma gashi an kashe shi ya mutu ya bar basuka da 'ya'ya da kuma ainihin matsaloli na rayuwa ya ce biya bari a hannuna ne manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya fara kwantar mashi da hankali tukuna ya nuna mashi cewa mahaifinka da ya mutu a wurin jihadi to bai mutuwar banza ba ba kuma asara yi ba domin yana ainihin can a aljanna kaga yanzu hankalin jabir ya kwanta na biyu abin da ya biyo bayan bashi kuma ya ce ka gaya musu duk mu haɗu da su a wannan gona aka yi sammako irin alhazai ne na birni waɗanda sun saba da mugunta ba su da tausayi don haka da sassafe sun riga kowa zuwa gonar da suka je tsammanin su gona za a yanka musu dama menene suke bin bashi dabino ne annabi ya sa jabir ya hausa mai rinka kakkaɓowa aka bi aka auna wa kowa aka biya shi bashi ragowa kuma annabi ya ce ka je ka ci da waɗannan marayu ya ce kuma in sun girma ka zo ka gaya min za a san yadda za a aurar da su ka duba irin waɗannan matsaloli waɗanda za su sa bugun zuciya ta kar mutum amma annabi sallallahu alaihi wa sallam ya maganin su daga lokacin ne annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya sanarwa ya ce ana aula bil mu'minina min anfusihim daga yau duk wani mumini ya sani da cewa ni ne mai gidan shi kuma na tsaya mishi kuma na fi shi sanin da damuwar matsalolin shi man taraka malan fatihi wanda duk ya mutu ya bar dukiya magada su je su gada su raba wa man taraka ahlan wa dainan fa ilayya wa alayya wanda ya mutu ya bar bashi da iyalai bashin yana kaina iyalan kuma a kawo min zan ɗauki nauyinsu sallallahu alaihi wa alihi wasallama a nan wace matsalar ta rage wa maraya wadda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ainihin warware ta ba babu da wannan za ka gane gaskiyar waƙan da baffan shi dattijo abu talibin yake mishi yake cewa wa abyabu yustasqal ghamamu bi simalul yatama ismatul lil aramil manzon Allah gata ne ga duk wata mata da miji ya mutu ya batta manzon Allah shine uba ga duk wani maraya sallallahu alaihi wa alihi wasallam kar ku manta kirarin da uwar gidan shi Khadijatul Kubra ce mishi da take ce mishi kalla la yukhzika Allah abadan tace na rantse da Allah har abada ba zai wulakanta ka ba Allah ba zai wulakanta ka ba daga cikin abubuwan da ta lissafa sai ta lissafa kana taimakon marayu kana taimakawa gajiyayyu duk wanda ya shiga matsala manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama zaka tsaya mishi a ƙarƙashin wannan zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama rahma ce kamar yadda Allah ya bayyana a cikin alkur'ani kuma haske ne to wannan hasken ina son jama'a su gane bai dusashe ba da rasuwar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama domin ga alqur'ani nan ana karantawa ga sunna shi nan ana karantawa wannan rahmaniya wadda ya zo da ita Bata ragu ba ko kaɗan da rasuwar shi sallallahu alaihi wa alihi wasallam amma al'ummar musulmi ne aka samu ta ka'usi, ja da baya da ƙarancin gogewa game da ilimin sunna da ƙarancin masaniya game da sirrori na alƙur'ani shi yasa ga alƙur'ani ga sunnar a gaban mutane amma kuma suna tare da matsaloli matsalolin da ke saka musu hawan jini wanda ke bugun zukatansu suna mutuwa abin da wannan magana take nufi a yau duniya gaba ɗaya ta kama da wuta kaf fire on the mountain ko ina yanzu wuta ta kama imma na siyasa ko na addini ko na tattali ko na ƙabilanci ko wani abu daban babu inda ake zaune lafiya a yau a duniya a ƙarƙashin wannan ina alƙur'ani ina sunna a yau ƙasashen musulmi sun fi kowaɗanne ƙasashe shiga tashin hankali da damuwa ina alƙur'ani da sunna inda za ka gane cewa ba kuɗi bane ba dukiya ba ce ba yawan mutane ba ba yawan malamai ba ba yawan ƙwararru ba ƙididdiga ta nuna cewa ƙasashen duniya na musulunci sun fi ko'ina dukiya amma kuma musulmi yau sun fi kowa mabarata da galabaitattu talauci ya fi bayyana a cikinsu mu ne muke da mutane irin su na Umar waɗanda suka assasa tsarin gudanar da mulki a bisa hasken alkur'ani da sunna me yasa a yau mu ne siyasa ta fi kowa rikicewa a duk inda ka same mu a duniya a yau ƙasashen larabawa inda aka rubuto waɗannan littattafai a inda wahayi ya sauka gaba ɗaya suna cikin ruɗani na siyasa suna cikin ruɗani na tarbiyya suna cikin ruɗani na tattali me yasa barin wannan hasken da annabi sallallahu alaihi wa sallama ya zo da shi don haka idan har annabi ya yi amfani da alkur'ani da sunna ya daidaita kan waɗannan sahabbai ya warware matsalolinsu to babu abin da zai sa a yau ba za a iya amfani da alkur'ani da sunna ba wajen a daidaita kan musulmi a kuma warware matsalolinsu sai in an samu gazawa game da kyakkyawa ko ingantacciyar fahimta ta waɗannan ƙur'ani da sunna ko kuma an yi musu kyakkyawar fahimta amma kuma kowa ya hau dala da gwauran dutse akan cewa inda ya kwana a nan zai tashi to in ɗayan waɗannan suka faru babu shakka al'umma za su samu kansu a cikin halin da suke ciki samuwar kai a cikin wannan halin kuwa to barazana ce na cewa ƙarshen al'umma ya taho domin duk al'ummar da ta zama ba ta cikin haɗin kai da al'ummar da ta zama babu zaman lafiya a tsakaninta da al'ummar da ta zama ƙiyayya ce da gaba a tsakaninta ganin ƙyashin juna da kuma wulaƙantar da juna rayuwa a kan rashin bin tsari to babu abin da zai sa wannan al'umma ba za ta hallaka ba Allah ya kiyaye don haka kaji wannan fa'ida ta farko abin da take isharantar maka matsala duk yadda ta kai matsala annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama na iya maganinta da izinin Allah a nan zan tunasashe ka magana wani katafaren ba yahudi wanda yake cewa wallahi rigingimin da duniya ta samu kanta a yau wanda majalisar ɗinkin duniya ta kasa ɗinkewa da muhammadu annabin larabawa na da rai da ya warware waɗannan rigingimin kaf yana kashin gida yana shan kofi guda na shayi Allahu akbar na daga cikin hanyoyin tabbatar da gaskiyar abokin jayayya shine abokin jayayya shi ya ba da shaida ta gari akai a duk duniya Allah ba shi da makiya irin Yahudawa a duk duniya manzon Allah ba shi da makiya da suka tsane shi suka ƙi jinin shi irin Yahudawa amma kaga wannan katafaren ba Yahudi Allah ya matsa bakin shi ya faɗi irin wannan gaskiyar waɗannan irin maganganun jama'a akwai inda na tattala zan kawo mana ire-iren su sun kai guda hamsin waɗanda muka bi muka tattaro su abrar tarih a tsawon tarihin daga zuwan annabi sallallahu alaihi wa sallama zuwa wannan zamanin irin yadda waɗannan kafirai da su suka rikita duniya amma suka ba da shaida cewa da muhammadu ne da ya ba da shawara kaza da shi ne da ya san yadda za a yi kenan duk wani rudani da ke faruwa na'am a bisa sanin su ne haka abin yake Allah madaukakin sarki ya tsare mu daga makircin su asaniya fa'ida ta biyu albad'u bil mu'akha yadullu ala ahammiyatiha farawa da annabi yayi da hada zumunci tsakanin ansarawa da muhajirai to wannan yana nuna muhimmancin irin wannan zumunci na al'ummomin da ka haɗa su a wuri guda za ku yi aiki tare wa inna min a'zamin ni'am alal musulmi na ni'matul ukhuwa fillah hakika na daga cikin mafi girman ni'imomi ga musulmi da Allah ya yi musu shine ni'ima ta ɗan uwantaka wa indal hadisi anin ni'am idan muka zo muna hira ko muna tattaunawa game da ni'imomin Allah allati zakkiru bihal qur'anul karim waɗanda alƙur'ani ke tunasashe mu game da su najidu anna awwala ni'ima. hiya ni'matul ukhuwa za mu samu cewa ni'imar farko wadda alqur'ani ya fara jinjinawa da musulunci ya zo da ita ita ce ni'ima ta yan uwantaka Allah ya ce wadhkuru ni'matallahi alaikum iz kuntum a'da ku tuna ni'imar Allah madaukakin sarki gare ku <clears throat> domin da makiyan juna kuke fa allafa baina qulubikum sai Allah ya hada zukatanku fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana sai kuka waye gari kuka zama ƴan uwan juna saboda ni'imar Allah wa kuntum ala shafa jurfin minan nar wa kuntum ala shafa hufratin minan nar kar ku manta kun samu kanku a wannan lokaci saboda ƙiyayya da gaba da kafirci da ƙin juna kun samu kanku a gaba ne ta wuta ma'ana ba dan ni'imar musulunci da kuka zama 'yan uwa ba waccan rayuwa da kuke to kuna ta yin fagamniya ne a gaba wuta ku mutu ne kawai ku afka ku mutu ne kawai ku afka Allah yana tunasashe da al'umma halin da suka samu kansu ne kai yanzu idan ba dan ni'ima ta musulunci ba yaushe kake tunanin bahaushe da bafulatani za su zauna inuwa ɗaya ka je ka binciki tarihin bahaushe da bafulatani abokan gaba ne abokan gaba na gidi a tarihin rayuwarsu amma yau saboda ni'imar musulunci har an samar da wata al'umma mai suna hausa fulani shine da wahala ka gaba haushen da bai da alaka da fulani da wahala ka gaba fulatanin da bai da alaka da hausawa tsarki ya tabbata ga Allah menene ya haɗe su musulunci ne ya haɗe su a daidai lokacin da duk irin yadda kake ganin kafiran kudancin ƙasan nan kansa a haɗe har yau babu wata ƙabila da ta narke da wata ainihin ƙabila babu babu wata ƙabila wadda ake cewa kalabari ibo amma ɗan ƙabilar kalabari ya yi kama da ibo ɗan ƙabilar ikwere ya yi kama da ainihin ɗan ƙabilar ibo amma ba sa haɗewa ko sun yi auratayya a tsakaninsu ƙabila orobo da ishakiri a cikin garin wari a delta state sun yi kama da juna har ba ka iya bambance su in kai ba su ba ne, amma har yau yaƙar juna suke in ka tafi yammacin ƙasan nan ƙabilun madakeke da su da wasu ƙabilu na kusa da su nau'i ne na yarabawa gaba suke da juna duk me yasa saboda kafirci amma duk al'ummar da zaka je ka samu musulunci ya ratsa tsakaninsu za ka ga cewa wannan kabilar da wannan kabilar sai ga suna neman su rikide kafin tafiya ta tafiya shi shikenan sai ga sun rikide saboda ni'ima ta musulunci to abin da Allah madaukakin sarki ke tunasashe mu kun ga waɗannan yaƙe-yaƙe wannan gaba da wannan ƙiyayyar da an zauna a cikinta aka rayu aka kafi wurin Allah haka to ana isa kawai wuta Allah zai zuba mutane shine Allah yake cewa wa kuntum ala shafa hufratin minan nar kuna gaba ne ta wuta fa anqadhakum minha sai Allah ya kubutar da ku saboda kawo Allah madaukawar da Allah ya wa addinin musulunci zuwan da manzon Allah ya da alqur'ani da sunna abin da wannan yake ishara shine ma dama akwai alqur'ani da sunna bai kamata al'umma su rabu ba ya kamata al'umma su yi haƙuri da juna su mai da kansu ‘yan uwan juna. فبدأ بنعمة الأخوة ثم نعمة الإنقاذ من nar. sai Allah ya fara jinjina wa ni'ima ta ‘yan uwantaka sannan kuma ya bayyana ni'imar kubutar da su da ya daga wuta sani saniya ta fariƙo hal'ula malam ya ce ga alama mai yiwa fa ita ni'iman nan ta biyu kubutarwa daga wuta to ta farko ce hanyarta idan ba a samu ‘yan uwantaka ta imani ba to babu shakka ba za a kubuta daga wuta ba fa bayyana hataini ni'mataini min at-tarabut sai ce fa bayyana hataini ni'mataini min at-tarabut al-wafiq dan haka tsakanin waɗannan ni'imomin guda biyu to akwai alaƙa mai ƙarfi ni'ima ta ‘yan uwantaka da kuma ni'imar kubuta daga wuta ba sa rabuwa matuƙar ku ƴan uwan juna kuke kallon junanku kuna ƙaunar juna to kun kubuta daga wuta matuƙar kuna nan kuna gaba da ƙiyayya to har yanzu kuna kan gaban nan ta wuta don haka al'uhuwa wal iman fariqan ko qarinan al'uhuwatu wal iman da ƴan uwantaka da imani to agwama suke da juna wa uhuwatun bila iman la ta'adu an takuna masalaha muaqqata mutabadila yace duk inda kaga wata ƴan uwantaka ba tare da imani ne ya haɗa ta ba ko to wannan yan uwantaka ba za ta ƙetare an yi ta ne don samun wata biyan bukata ba kawai ta zuwa wani lokaci wadda kai ka samu daga gare ni ni in samu daga gare ka sai a watsi ka dubi ƴan uwantaka ƴan siyasa a lokacin da suke jam'iyya ɗaya za su haɗu su yi makirci su yi mugun abu daga lokacin da ɗayan ya gane cewa ci gaba da zaman shi cikin jam'iyyar ba zai ci gaba da saman mai da abin da yake so ba sai tsalle sai ya rabu da waɗannan sai koma ya zama gawurtaccen maƙiyinsu Allah ya sa ka fahimci haka ko daga 'yan siyasar Najeriya in suna jam'iyya ɗaya za ka ga sun haɗe kai komai tare suke baka san kansu ba to wannan 'yan uwantakar babu imani a ciki amma abin da ya haɗe su shine me masalih mu'akkata wasu fa'idoji ne da suke samu na ɗan wani lokaci mutabadila wanda wannan ya samu da wannan wannan ya samu da wannan wa ma asra'a ma ta tafattatu watantahi yace cikin gaggawa za ka ga irin wannan dangantaka ta watse kuma ta ainihin ƙare ka dubi wannan misalin a cikin 'yan siyasa ba sai ka je da nisa ba kafin wani lokaci sai ka ji an haɗa su a filin eh, menene hannunka da yawa menene ko tsaka mai wuya wannan yana zagin wannan wannan yana tsine wannan amma a jiya su suka haɗu suka yi makirci kaza su suka yi makirci kaza su suka yi makirci kaza yan uwantaka ce ba tare da ainihin imani ba amma yan uwantaka wadda take da imani sai malam ce amma imanu bila ukhuwa shi kuma imani in har da za a same shi ba tare da ‘yan uwantaka ba fa ya ta'ala to barka ka ji abin da Allah yake cewa innamal mu'minuna ikhwa su dai mu'minai ‘yan uwan juna ne kenan dole in dai da imani akwai ‘yan uwantaka to in ko har mutum ya ce ga imani amma babu ‘yan uwantaka ko to imanin irin na Yahudawa ne shine Allah yake cewa bi sama ya amurkum bihi imanukum in kuntum mu'minina ba yahude zai iya kulla makirci akan dan uwan shi da yake da'awar cewa akwai aƙida ɗaya ko addini ɗaya ko manufa ɗaya amma zai iya kulla makirci a kan shi saboda imanin na ƙarya ne don haka babu ‘yan uwantaka a ciki wa kaifa yumkin an yastaqima imanun bila uhuwa ta yaya imani zai tsayu ba tare da ‘yan uwantaka ba don haka fal ukhuwatu fillah jalla sha'anuhu min a'zamin ni'am yan uwantaka wadda ake yin ta saboda Allah mai girma da ɗaukaka to na daga cikin mafi girman ni'ima wadda musulmi ke samu yaqulu al-hasan al-basri rahimahullahu ta'ala al al-hasan al-basri yana ɗaya daga cikin manyan malaman magabata ga abin da yace ikhwanuna ahabbu ilaina min ahlina wa auladina ‘yan uwanmu na imani mun fi son su fiye da matanmu da ‘ya'yanmu, li'anna ahlana domin su ‘yan uwanmu na jini waɗanda wa da ƙani da sauran dangin iya da baba yuzakkiruna na bid duniya kullum za su rinka tuna mana duniya ne ana cewa in dai baka ba ɗan'uwanka uwanka ba to ka je ka ba bari in baka yi kaza ba duk abin da za a yi zaka ga ya koma zuwa ga duniya ne wa ikhwanuna amma yan uwanmu na imani yuzakkiruna na bil akhirah kullum suna tunasashe mu game da lahira ne Allah maɗaukakin sarki ya taimaka wannan magana tana nan ya ɗauko ta daga ihya ulumuddin ne na al-imam al-ghazali a mujalladi na biyu shafi na 176 dan haka jama'a kun ji fa'ida ta biyu wadda ita kuma fa'ida ta biyu tana tabbatar mana da me ake nufi da ‘yan uwantaka, me ake nufi da imani. A ƙarƙashin wannan, jama'a kowa daga cikin ku ya je ya duba, ya ga cewa wani musulmi ne shi ma musulmi ne amma ka duba kana son shi ka ne mishi fatan alheri ka ne mishi fatan irin matsayin da kake da shi na ilimi da ɗaukaka da daraja da kuɗi da rufin asiri ka ne mishi fatan haka ya kake ji idan ka ji cewa yana da matsala a cikin gidan shi kana murna ya kake ji in ka ji cewa yana da matsala a cikin harkar kasuwancin shi kana jin daɗi ya kake ji in ka ji cewa al'amura suna neman su daburce mishi me kake tunani zai faru a zuciyarka da za a zo a gaya maka cewa yashi ta yi cikin shege me kake tunani da za a ce an kama wani ɗan shi ya yi sata ya za ka ji a zuciyarka gwargwadon yadda ka ji to shi ke bayyana kana da imani ko baka da imani idan har waɗannan sharrori da suka samu ɗan uwanka musulmi kana jin su kamar a jikinka to tabbacin akwai ‘yan uwantaka kuma imaninka na gaskiya ne amma ma damar waɗannan abubuwan babu su ko kuma akwai rauni a ciki to gwargwadon imaninka kenan kenan babu imaninka ko kuma imaninka yana da rauni a yau ku dubi halin da muke ciki jama'a ɗan uwanka ne musulmi wallahi wani a sallah asuba za ku haɗu da duhu an ɗauke wuta baka san waye ba yana tsaye da kai amma sai kawai ka ji kana jin haushin shi ka kaddara haka ka taɓa kaddara haka baka san waye ba saboda duhu kawai kun haɗu ne a masallaci haka ka tsaya sai ka ji ya matso da kafa shi sai ka ji ka ji haushin shi sai ka ƙara matsa in ya matso sai ka ƙara jin haushin shi me yasa babu ukuwa sakamakon rashin ukuwar rashin imani ne ya haifar da ita don haka kar mamaki waɗannan kafirai su mana abin da suke mana a yanzu su shiga cikin wuraren da suka kira ɗakunan ibada su yi raye-raye su yi wake-wake da tafi kamar yadda Allah ya ce wa makanin salatuhum inda albaiti illa buka'an wa tasdiya sallar su ba komai ba ce tafi ne kawai ta gani wace coci ce ba a tafi ina ne ba a kiɗa idan suka fito kuma wannan ya kama hannun wancan ya je zina da ita amma a haka in suka kulla muku makirci sai su raga-raga da ku saboda ba mumene ne ku ba a wurin Allah don haka sai Allah ya miƙa ku a hannunsu suke yadda suke yi da ku amma ba zai yiwu a ce arna maciya kare da alade masu shan burkutu su yi zina su yi luwaɗi ba sa ganin laifin a bakin komai a ce ire-iren waɗannan arnan su ta muminan da iyayensa sun yi jihadi a ƙasa irin wannan shekara ɗari biyu kuma a ce sun yi fata-fata da su sayar da suka ga dama kowa binciki imanin shi a ƙasar nan ta hanyar binciken imanin ta hanyar ‘yan da ke tsakaninka da sauran musulmi. Ya zo cikin hadisi sahihi wanda al'imam musulmi ya ruwaito daga sahabi Abdullahi ɗan Amr ɗan As. Abdullahi ɗan Amr ɗan As ya ce annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya nuna musu wani mutum ya ce wannan ɗan aljanna ne. Abdullahi ya sai ya bi mutumin nan da aka tashi wa'azi da daddare. ya ce mishi bawan Allah mun ɗan samu matsala ne ni da mahaifina shi nake so zan kwana a ɗakinka da Allah sai ce bismillah ya ce suka kwanta ɗaki ɗaya da wannan mutum da annabi ya ce ɗan aljanna Abdullahi ɗan Amru ya sa ido ne ya ga waɗanne irin sallolin dare ne mutumin nan yake izu nawa yake saukewa sai ya ga mutumin nan yana zuwa kawai ya yi kwanciyar shi idan ya juya sai salati kawai ya addu'a kawai sai gyara kwanciya ya sa kai ya ci gaba da bacci gari ya waye kashe gari wan kashe gari kwana uku abdullahi ya tare da mutumin nan sai ce mishi bawan Allah gaskiya ba wata matsala na samu da mahaifina ba annabi ne ba da shaida akan kai ce kai dan aljanna ne shi ne nake so to ni dai da rana ban ga kana yin wasu abubuwa ba balle in ce su ne to shi ne na biyo ka in ga to ko da daddare kwana kake sallah wani irin wurdi kake yi sai na ga ba abin da kake da ka dawo sai ka kwanta har sai an kira sallah asuba dan girman Allah me kake tsammani wanda ya kai ka ga wannan matsayi da annabi ya faɗi sai ce ba wani abu da nake tunanin ina yi sai dai yadda ka gana kwanta din nan to ba kowa a zuciyata ba na jin haushin kowa ba na ganin kyashin kowa sai ce to kaga wannan matsayin ne jama'a kun ji sirrin kai ka kwanta ka gani a gidan rediyo kana kwance karfe goma na dare in aka yi sanarwa za a ɗaura auren wana da wance sai ka je wuta hasada ta huru a ranka me yasa kake ki idan ka ji an ce za a ƙaddamar da masallaci kaza sai hassada ta kama ka in ka ji an ce gobe za a naɗawa na sarauta kaza sai ka ji ba ka ƙaunar shi me yi maka ba Allah ke bayarwa ba ka nema Allah ya hana ka ni'imar da kai Allah ya yi maka ka gwada da irin tashi ka ga cewa ta fi saboda haka jama'a ku yi ƙoƙari ku samar wa zukatan ku tsarki game da musulmi ka daina jin haushin musulmi ka daina hassadar musulmi ka daina ƙin musulmi ka daina ganin ƙyashin musulmi ka yi fatan alheri ga dukkanin musulmi ka sani da cewa wallahi bai isa ya ci banka ba baka isa ka cina shi ba waɗannan sahabban abin da suka fahimta ke in ba haka baya mutum zai zo ya same ka da matanka biyu da ƙaton shago cike da kayan kasuwa da ƙatuwar gona ka ce matan su fito su cire hijabi ya kalli wadda yake so in ya faɗa maka sai ka sake ta sai ta yi idda a cikin ɗakinka ka sa mishi sadaki ka biya mai sadakin kai ka zama waliyinta ka ɗaura mata aure wannan ɗakin nata da kake shiga kana kwanciyar aure da ita a tsaga gidan daidai nan ya koma ya zama nashi ba haya ba ba aro ba ka gaya mini nana baka wannan sai ka ji waɗannan mala'iku ne a'a mutane ne irin ka masu hannu biyu da yatsu goma masu idanuwa biyu da hanci da komai amma imani ne ya ratsa su don haka sai ya zama ba sa ganin kyashi shi yasa Allah ya yabe su yaban da ko muhajirai ba samu wannan darajar ba za mu zo mu nan nannaga game da wannan yabo wa yu'siruna ala anfusihim ba a taba samun mutane a Qur'ani da Allah ya yabe su da wannan kalmar ba ya ce in suka ɗauka suka bayar sukan bayar da abin da nasu ne na musamman ma'ana abinci ne aka dafa maka kai kaɗai za ka ci wutar yunwa ta koro ka sai aka ce ga muhajiri sai ka ce ɗauki kai ka fi ni dacewa ka ci wannan abincin sannan a zuciyarka ba ka bayar ba ne ka koma kana nadama kana tunanin hakan ɗin shi ne ya dace zuciyarka na cike da murna gidanka ba abinci amma Allah Allah kake ka karɓe shi ya zo ka san duk inda za ka ka samo mishi abinci saboda me saboda manzon Allah ya murna da kai ka karɓi bakon shi saboda haka jama'a ku ɗauki waɗannan darasi mu mai da wannan karatu ya zama tarbiyya da za ta kyara zukatanmu amma tsakaninka da Allah daga yau da muke magana daren juma'a zuwa daren juma'a mai zuwa ka yi wa kanka wani lissafi je ka samu fallon takarda ka dubi duk musulmin da ka sani a duniya duk wanda ka sani a duniya sai ka kasafta su kaf a kan faifai a cikin zuciyarka a cikinsu ka lissafa suwa kake ki wannan ƙididdiga ce za ka yi wa kanka ba ina cewa ka yi ka kawo mun bane ko ka yi ka a'a barin takura maka abin ka dubi mutanen anguwarku musulmi ka rubuta sunayen waɗanda ba ka son su sannan ka juya wannan takarda bayanta sai kuma ka rubuta sunan waɗanda kai kuma ka ɗauka cewa ba sa son ka ka aje wannan takardar ƙarƙashin matashin kai kullum da daddare ka rinka kallanta kafin ka kwanta an gari ya waye kuma ta zama farkon abin da za ka ɗauko ka duba in kai kwana biyu ko uku sai ka fara tambayar kanka me yasa ba na son wani me yasa ba na ƙaunar shi me yasa nake mishi fatan sharri sannan sai ka juya me yasa nake tsammanin wane da wane suna ƙina ka je ka yi wa kanka wannan za mu samu wata gaba wadda insha Allahu ta'ala za mu zo za mu gabatar da karatu na musamman a cikin karatun nan dangane da haɗarin ƙin musulmi ka gane cewa galibin musibin da suke samun ka da ci baya ya biyo bayan ƙin musulmi ne ya biyo bayan fatan sharri da kake wa musulmi ya biyo bayan kana hassada kana ƙyashi. musulmi ne yau yana yawo a babur sai ka gan ya hau mota sai hassada ta kama ka musulmi ne yau yana tafe a kan keke sai ka ga ya sai babur musulmi ne yana da lafiyar shi sai ka ga ya kai ya kake jin zuciyarka duk waɗannan su zama ma'aunai don haka kar ka sake ka zauna da ƙiyayyar wani musulmi za ka jawa kanka musiba ta duniya da ta lahira sannan in musulmi kuka rayu irin wannan rayuwar to kun ji abin da ke jiran ku a lahira wa kuntum ala shafa hufratin minan nari sannan na biyu a nan duniya kuma kuna fuskantar barazanar maƙiyanku su hallaka ku su ga bayanku ku duba a cikin rayuwa irin tamu ne jama'a yaro matashi zai taso game da ilimi ne game da kasuwanci ne game da jama'a game da jagoranci sai ka ji wasu tsofaffin kuraye sun kwanta su ce muna nan ɗin ɗan gidan uban waye muna nan ɗin amma an ka tambaye su alhaji me muku ne ce a yo mu muna nan akwai wanda ya isa motsa ne e shine an yadda alhaji ba wanda ya isa motsa tun da kuna nan amma me ya muku da ba za ku bari ya motsa ba a'a su kawai ba su yadda ne dan me ka dubi wannan akwai ta a duniyar malamai ka dubi wannan akwai ta a duniyar 'yan siyasa akwai ta a duniyar 'yan kasuwa akwai ta a duniyar 'yan mata akwai ta a duniyar samari duk wannan musiba ce ta ƙiyayya kuma ita ce take jama da ci baya ka yi ƙoƙari ka zaunar da zuciyarka lafiya ya zama matsalarka ita ce matsalarka ya zama baka kallon wani musulmi a matsayin matsala gare ka ka ga cewa yadda Allah zai ɗaukaka ka ka ga yadda Allah zai warware maka matsalolinka ka ga yadda za ka samu zuciyar da za ka zauna lafiya ka yi tunanin me ya kamata kai kai ka ci gaba amma kullum kana ƙin wannan sai ka ji an ce an ba shi kwamishina sai ka ji gabanka ya faɗi wane eh, to kuma wancan kana kin shi sai ka ji ya zama professor wannan e eh, yaushe sai kuma ka ji an ce wane ya tashi daga gidan haya ya gina gidan shi sai ka fara inna lillahi wa inna ilaihi raji'una ba bata dace da kai ba ka saka kanka cikin musiba saboda haka jama'a kowa ya je nazar wannan karatu Allah ya taimaka Salisa. malam yake cewa fa'ida ta uku daga cikin fa'idojin wannan ‘yan uwantaka da annabi ya haɗa albadu bil mu'akha ya dullu ala shumulil islami li umurid dini farawa da haɗa ‘yan uwantaka da annabi ya yi wannan yana nuna maka cewa addinin musulunci ya tattaro dukkanin al'amuran addini wa duniya wato addinin musulunci ba addini ne wanda yake kawai yana tattauna matsalolin ibada ba a'a har duniya addinin musulunci yana karantar da mu ya za mu zauna lafiya ya za mu so junanmu ya za mu kaunaci junanmu ya za mu kawo junanmu alheri wannan yake domin wannan yan uwantakar jama'a wannan yan uwantaka hada sahu ne a sallah ba hada sahu ne a sallah ba jeran ta su aka su yi zikiri tare a'a mai da su yan uwantaka ne in ka dubi abin ya fi alaka da duniya fiye da addini amma kaga wanda yake nuna maka addinin na musulunci yana ba da muhimmanci ga harkokin addini da kuma harkoki wa duniya da harkoki na duniya fakamahtamma islamu kamar yadda musulunci ya ba da muhimmanci bi alaqatil abd bi rabbi cewa bawa zan yana da kyakkyawar dangantaka da ubangijin shi min khilali bina'il masjidi ta hanyar gina masallaci darasin da muka yi a baya gina masallaci kyautata alaƙa ce bawa yake nuna wa Allah ihtamma bi iqamati alaqati al-abd bi akhihi al-muslim haka kuma addinin musulunci ya ba da muhimmanci game da tsayar da dangantaka kyakkyawa tsakanin bawa musulmi da dan uwan shi musulmi min khilal al ta hanyar wannan yan uwantaka da ake hadawa a tsakani jama'a mun fahimci wannan da kyau ko to kun ga wannan jama'a yana nuna maka addinin musulunci addini ne da ya dace da kowace ƙasa da kowace ƙabila da kowace al'umma da kuma kowane zamani saboda abu na farko da ke kawo wa mutane ci gaba shine haɗin kai haɗin kai shi zai haifar da zaman lafiya zaman lafiya kuma shine zai kawo duk wani abu na ci gaban tattali da jagoranci da ake nema to ma damar kana zaune da wani kana kallon shi a matsayin maki to ka tabbatar da cewa kai ba za ka ci gaba ba kuma shi ba za ka bar shi ya ci gaba ba daga ƙarshe za a fasa kowa ya rasa cikinku da haka addinin musulunci haɗa ‘yan uwantaka da yi wa ƙabilun ausu da khazraj a halin sun waye gari cikin ainihin yaƙi ɗarurukan shekaru ya zo ya haɗa wannan dangantaka kuma tsakanin waɗannan muhajirai da waɗancan ausawa da khazarjawa mutane ne guda uku waɗanda kafin zuwan musulunci kowa rayuwar shi yake daban kuma kowa yana kallon ɗan uwan shi a matsayin maki ne musulunci ya zo ya haɗa su wannan ya nuna kenan samar da tsari na musulunci a ƙasa shine zaunar da ƙasa lafiya duk wani tsari da za a samar in ba na musulunci ba ne to ƙara likita ƙasa ne da haifar da gaba da ƙiyayya ku duba irin gaba da ƙiyayya da take faruwa a tsakanin mutane sakamakon samar da tsare-tsare irin na dimokuraɗiyya da tsare-tsare irin na gargajiya ba abin da ke haifar wa mutane sai gaba da ƙiyayya da kuma ainihin raba kansu don haka sai ga al'umma ba ta ci gaba ƙasa ba ta ci gaba amma tsari na musulunci fa shi yake kawo ci gaba saboda kowa kana kallon shi a matsayin dan uwanka ne amma duk inda demokuraɗiyya take to tana tafe da jari hujja to jari hujja kuma yana tattare da san kai da kuma ƙoƙarin ka ah, ita ce kuma ta ɓangaren tattali yau tafi kowa raya jari hujja jari hujja shi ya haifar da september 11 september 11 da aka yi ta haifar da asarar rayuka da dukiyoyi ta ainihin raba zumunta ta haifar da musibu masu ɗimbin yawa amma da yake tsarin ba na Allah ba ne tsari ne na jari hujja fa abin da ya damu waɗanda suka yi wannan abu ma damar abin ya haifar musu da wata fa'ida Allah maɗaukakin sarki ya kiyaye. Arrabi'a fa'ida ta hudu daga cikin fa'idar wannan yan uwantaka da annabi ya gaggawar haɗawa tsakanin ansarawa da muhajirai sur'atu mubadaratil ansari tanfidhi amrin rasul sallallahu alaihi wa sallam a cikin wannan tarihin mun ji irin gaggawar zartar da umarnin manzon Allah da sahabbai suka yi hatta kanu yatasabaquna fi ma bainahum alal muhajirina har sai da ya zama suna wawasan masu hijira alqadimina waɗanda ke isowa gare su bi ijra'il qur'a ta hanyar yin qur'a wato da annabi ya ce ga sunan yan uwanku ne sun zo daga ƙasar makka ku taimaka musu madadin su koma su yi taro su ce to mu dama wannan mutumi ya kawo mana yan uwan shi ne mu ci da su mu kaza mi kaza mi kaza yana faɗe kawai shikenan sai suka fara wawasan waɗannan ainihin sahabbai har ya zama wannan ya rike rigar wannan yana cewa gidana zai je wancan ya rike wancan ma ya rike sai wannan ya zo ya ce to duk ku saka mini shi sai a zama mutum biyar suna wawasa mutum daya sai a ce to a yi ƙuri'a wanda ya faɗa kan shi shi zai tafi gari shi wannan da yake nuna mutanen nan suna da biyayya ga annabi sallallahu alaihi wa sallam. kullum minhum yuridu an yafuza bi istidafati hadha al muhajir al qadim ilayhi kowannen yana fatar ko kuma yana neman shi zai rabautu da karɓar bakunta wannan da ya hijira ya iso gare su malam ya ce wa ƙarin haza bima ta'ishuhul umma fi kafirin min afradiha kai mai karatu da kai da kake saurare ka gwada wannan irin rayuwar ta sahabbai da irin yadda al'ummar duniya da al'ummar musulmi a yau suke rayuwa a mafi yawancin ɗaiɗaikunsu min ihtimamin bi nafsihi yadda kowa ta kanshi yake kawai ko an fahimta jama'a kowa a yanzu ta kanshi yake kawai malami ne za ka ga da addinin musulunci yake da'awa da shi aka san shi amma so yake amfani da addinin musulunci ya gina kanshi liman haka shugaban kungiya haka shehin ɗariƙa haka wa yake magana ɗan siyasa wa yake magana ɗan boko wanda dama asalin siyasa da bokon sun kafu ne kawai don kowa ya so kanshi jama'a kun fahimta a ƙarƙashin wannan za ka gane cewa kenan wannan irin al'umma da ta samu kanta akan hali na ananiya da nafsi-nafsi to yana nuna kenan al'ummar ta sha bamban da waccan al'ummar da annabi ya sanya wa albarka to kuma waɗancan da annabi ya sanya wa albarka su ne Allah ya ce ai koyi da su jama'a kun gane wannan da kyau yanzu halin da muka samu kanmu a ƙasar nan na rashin wutar lantarki wasu mutane ne waɗanda yake kaf ba za su wuce mutum hamsin ba suka saka fiye da mutum miliyan ɗari da hamsin a cikin wannan halin kuɗin da suka sace ba wai zuwa suka yi suka ciyar da talakawa da su ba zuwa suka yi suka ajiye kuɗin idan wani ya rasa inda zai aje sai kai wa turawa sai su aje mishi su kuma sai sun rubuta ka rubuta ka kawo ajiya eh to za mu sa a cikin harkokin kasuwancinmu ne babu damar ka zo ka ce za ka janye kuɗin saboda in ka janye kuma kasuwancinmu zai ruguje sai dai in kana da bukata ka rinka faɗin abin da kake bukata a san maka ka yadda eh yanzu ƙasar switzerland tattalinta kaf yana zaune ne akan dukiyar najeriya ƙasar switzerland da a ce a yau za a iya janye kuɗin da 'yan najeriya suka kai mata to ƙasar switzerland gaba ɗaya sai dai su koma rayuwa irin ta da a noma dankali a tuga a yi marmaza a je a ci shi da ruwa haka ko a je a gasa shi amma gaba ɗaya kowace masana'anta za ta rubuce gwamnatin ƙasar za ta watse komai zai watse kuɗaɗenmu ne da ake ɗiba ake kaiwa ku kiyaye wannan a yau ta kai ma mutum zai saci kuɗin da za a yi wa al'umma wata hidima ya je ya aje kuɗin a cikin gidan shi in Allah ya haɗa shi da wani fitsararren ɗa sai ɗan ya ta satar kuɗin saboda yawan kuɗin da shi kanshi ya sato bai san adadin su ba sai a waye gari har sai ɗan ya je ya yi wata ɓarna ya doke wasu da wata sabuwar mota sannan sai an kira uban sai a ce ɗanka ne ya doke wani sai yana mamakin ina ɗan ya samu wannan mota sai a ce ai yaron yana da guda takwas ne guda takwas a ina A'a, a gida a GRA sai a je gidan gidan na waye a ce ai nashi ne motocin fa na ɗanka ne a baka sani ba yace bai sani ba ina ka samu kuɗi sai yaron ya sunkui da kai karshen an matsa sai ga wa 'yan sanda cewa na uban ne ya ɗauka Na haula wala quwwata illa billah kudinka ne aka sata aka gina gida a cikin GRA ana zuwa ana fati ga motoci an siya yaro yana bura Gaza a gari amma baka sani ba saboda kudin asali dama yadda ka wawo su baka san nawa bane ka zo ka aje su kuma da ka aje su ba abin da za ka yi da su halin da muka samu kanmu kenan jama'a halin da muka samu kanmu kenan yau ‘ya'yanmu da ake ɗiban daloli kuɗaɗenmu ana dankara musu a cikin aljihu da jaka suna tafiya malaysia karatu je ka ga yau ‘ya'yan ‘yan najeriya sun yi takin over na harkar duk wani fati da duk wata harka ta morewa da holewa da kece ne a ƙasar ainihin malaysia karatun ko suna yi qillatun qalila yan kiris ne yan kaɗan ne suke karatun daga cikin su sauran kawai holewa suke da duk wani yaro da aka ce ya dawo daga malaysia saboda rashin kunya wani ma an ka zaunar da shi sai ce ai har masters ya gama a cikin wannan fagen da ya ce ya yi masters ka samu wanda ya san fagen ya mishi tambayar karatun aji ɗaya na digiri ba zai iya amsawa ba amma kuma ga satifiket ɗin ya samu a satifiket ɗin an nuna ya gama digirin farko ya samu 2-1 ya gama digiri na biyu ya samu 2-1 ana jiran ya kawo naira miliyan biyar kuma za a ba shi ainihin dama ya ci gaba da phd kwana biyu sai dawo a matsayin shine dr wani amma hatta turancin da zai iya kare kanshi a wannan fagen bai yi ba waɗannan da kuɗaɗenmu ne waɗanda su kuɗaɗen ne aka sace sakamakon haka jami'o'inmu da makarantunmu shi nan ainihin sun rikice menene yanzu yake da kyau a ƙasar to je ka samu wannan fagen ka ga cewa an fitar da kuɗi ko ba a fitar ba an fitar shekara nawa ana amayar da kuɗi a ciki ina kuɗin suke baya aikin ba waɗanda suka ɗauki kuɗin idan wata hanjaruta ta sa an kama su sai a samu wasu manyan mutane da wasu manyan sarakuna da manyan malamai sai su je su zauna da shugaban ƙasa su ce to da Allah wannan yaron da abu eh, abin nan yaron mu ne ai hakuri shikenan magana ta kare shikenan magana ta ƙare ka gaya mini yaushe a irin wannan rayuwar jama'a za a samu ƙasa da wutar lantarki da ruwan famfo to bari gaya muku duk gwamnatin da ta zamba ta iya wadatar da al'umma da abin da bature ke kira social amenities ba ta iya gabatar da social services ba ta iya gudanar da civil services to akwai yiwuwar gwamnatin ta tarwatse domin abin da yake faruwa a haƙiƙa wasu ƙananan gwamnatoci ne a ƙarƙashin wannan gwamnati guda ɗaya ba ta sani ba ka duba mutum ne da gidan shi ya tayar da janareta ya yi bohol ko ya yi rijiya telefon ɗin shi gashi nan gsm ne ya ɗauki mai gadi ya ajiye matar shi ba ta da lafiya ya biya kuɗi a kai ta asibiti ‘ya'yan shi ya biya musu kuɗin makaranta ka gaya mini wannan mutumin menene bambancin shi da gwamnati babu amma ƙaramar gwamnati ce a cikin gidan to waɗannan ƙananan gwamnatoci su ne idan zaɓe na gwamnatin ƙasa ya zo sai su haɗu sai su yaƙe ta sirrin da yake faruwa kenan sirrin da yake faruwa ke, za ka haɗa da ƙasashen da ruwa idan za a ɗauke sai an gaya wa jama'a ranar kaza ga watan kaza za a ɗauke ruwa don haka kowa ya cika rizabuwan shi bayan kuma an ɗauke ruwan za a yi gyaran za a nuna wa mutane a talbijin sannan kuma za a kawo motocin ruwa su cika duk garin gaba ɗaya. a tsaitsayar a titi in ma har akwai wani da bashi da rizabuwa ko wani bashi da tanki ko wani bashi da kaza ya zo ya ɗiba in za a ɗauke wuta sai an gaya wa mutane duk wanda aka haifa a zariyar nan ya girma a zariya 1970 ya san nefa tana da wani irin janareta a nan zariya wanda in ka ga wuta ta yi rawa sai a ce an ɗauke wuta yanzu ana kan janareta ne tun muna yara ni na shaida haka da an ga wuta ta ɗan yi rawa a zariyar sai a ce an ɗauke wuta yanzu ana kan janareta ne wato a zariyar nan kafinta akwai janareta da gwamnati ta ajiye standby wanda yake iya shayar da zariyar wuta kaf idan aka ɗauke ainihin wutan nefa ta ƙasa sai a ga wutar ta ɗan yi rawa haka tun muna yara sai a ce an ɗauke wuta ne yanzu ana kan janareta kawai rawa take yi ba ɗaukewa ba sai a ga ta yi rawa haka jama'a ni tela ne har ne ɗinki na gama ban yi da ƙafa ba tun da na iya ɗinki da wuta nake kuma billahi lazi la ilaha illa huwa har na daina ɗinki ban taɓa ganin janareta ba saboda ba a ɗauke wuta ma'ana da wutan lantarki ne ɗinki har na gama a matsayina na tela a najeriya nan saboda ba a ɗauke wuta ban taba ganin janareta ba balle iya kunna shi balle a ce da janareta ne ɗinki ban yi ba da wutan nefa muka yi ɗinki har muka yi muka gama za ka zo duk sanda kake so kawai ka kunna ka ci gaba akwai wuta kowa ya san an yi festac 77 ba gidan da yake da janareta duk najeriya nan da wutan nefa aka ga festac 77 duk najeriya me ya faru me biyo baya bayan wannan lokacin ƙasar ta samu kuɗin da bata taɓa samu a baya ba ashe kamata ya a ce yanzu ƙasar asirinta ya rufe fiye da da ga ta nan Nijar ce kwanan nan ta taso ga man fetur ɗin ta samu ga 'yan ƙasa har sun fara hutawa sun fara samun sauki to sai su ci gaba da addu'a kada Allah ya haɗa su da burage ra'iran namu ya katta ke ya katta Allah maɗaukakin sarki ya kiyaye saboda haka wannan mas'ala ta ananiya jama'a kowa yana tunanin shi kawai da kanshi shi da 'ya'yan shi kawai to duk ita ce ta ja mana wannan musiba. Allah maɗaukakin sarki ya kiyaye gashi nan sai malam yake cewa وقارن هذا بما bima الامه ka gwada irin wannan rayuwar da aka bayyana ta sahabbai da irin yadda al'umma take rayuwa yanzu fi kafirin min afradiha a mafi yawancin ɗaiɗaikun jama'a min ihtimamin bi nafsihi yadda kowa ya ba da muhimmanci ga kanshi kawai wa ananiyatin mufrita da kuma ji da kanshi wadda ta wuce iyaka ta ja'aluhu ya tawara wadda za ka ga wannan irin ainihin wato ɗabi'ar ta sa shi yana ainihin ɓoyewa wa yukhfi kuma yana sa kan shi. mata alima bi qadimin zi haja a duk sanda ya san ga wani mai isowa nan yana cikin bukata da ya leƙa ya ga cewa to wannan ya zo neman na masara ne sai koma da baya sai kashe wayar shi sai ya ce yara kowa ya zo ku ce na yi tafiya saboda me saboda kawai ya hangi wani ya zo ya samu daga gare shi wallahul musta'an Allah maɗaukakin sarki ya taimake mu jama'a kun ji wannan sahabbai ansarawa ba su da wannan ananiyar zaka zo ka ji ba da daɗewa ba malam ya yaba wa su ma kuma muhajirai ba su da ananiya don da suna da ananiya da sa'ad ya ce wa abdurrahman ga gida ga kaza ga kaza da shi ma sai ya karɓa ya kwanta ya ce a in haka ne musulunci a wannan kuwa ma ya hijira ya taho madina sai ya ce Allah ya sa albarka a nuna min kasuwa domin son banza ma ananiya ce son cin banza son ka ci a kwance ba aikin fari ita ma ananiya ce ita ma son kai ce kwarai da gaske alhamisa don haka malam ya ce fa'ida ta biyar daga cikin darussa masu albarka da ke cikin wannan tarihin kanat ghayatul mu'aha kama ya ƙulu su manufa ta wannan hada dangantaka kamar yadda babban malami al'allamatu suhaili wanda ya sharhin ainihin asiratun nabawiya ta ibnu hisham ya ce aha rasulullah sallallahu alaihi wa alihi sallama baina ashabihi hina nazalul madina annabi ya hada dangantaka da yan uwantaka tsakanin sahabban shi da suka iso madina li yuzhiba anhum wahshatal ghurba don ya kawar musu da damuwa irin ta baƙunci wa yu'nisahum min mufaraqatil ahl ya kuma kwantar musu da hankali daga rabuwa da iyali wal ashira da dangi wa ya shudda azara ba'dihim bi ba'd kuma dan ya karfafi junansu dan su karfafi juna kun ji daga cikin hikimar da babban malami al'allamatu suhail ya faɗi annabi ya yi musu haka ne dan ka zo kana fama da bakunta sai ya ce to ga dan uwanka sai ka ce kamar ya sai a ce wannan eh to yan uwantaka ta fi uwa ɗaya uba ɗaya don haka saki jiki da shi duk abin da kake so faɗa mishi kamar yadda zaka faɗa uwa ɗaya uba ɗaya har fiye da haka na biyu dan ka samu kwanciyar hankali iyalanka can da ka rabu da su to wannan ya rinka ɗauke maka kewa sannan kuma in wani abu ya faru za ka yi aure yanzu kun ji abdurrahman da ya tashi aure bai ma sanar da annabi ba tare da cewa annabi ɗan uwan shi ne muhajiri can sai ya haɗu da waɗannan yan uwa kawai ya je aka yi neman aure shi kenan su kuma suka tashi za su je gabatar da shi ne a matsayin wannan ɗan uwanmu ne ba za a ce to ina dangin shi mutanen maka a'a sai sa'ad ya ce shi ne ɗan uwan shi saboda haka aka ba shi mata har sai da annabi ya ga alamar turare jikin shi na shaida aure sannan ya gane cewa kaya aure ne ya ce ya ce to sai a mana walima duk wannan yana nuna mana fa'ida ko kuma hikimar wannan haɗa dangantaka السادسة fa'ida ta shida daga cikin darussan da ake ɗiba a cikin wannan ɓangare na tarihin haɗa ‘yan uwantaka akha rasulullah sallallahu alaihi wa alihi sallama bainal muhajirina wa bainal ansar alal muwasa annabi ya haɗa wannan dangantaka tsakanin muhajirai da ansarawa ne akan su daidaitu an gane ai yuwasil ansaru ikhwanahumul muhajirina wato ansarawa su daidaita kansu da ‘yan uwansu muhajirai su daidaita kansu amma su ansarawa kamar yadda zaka zo ka ji sai malai ce lakinnal ansar lam yaktafu bil muwasa sai dai su ansarawa sai ba su tsaya wajen daidaita kansu ba ma bal haka ne ko eh akhawhum alal muwasa sun yi ɗan uwantakar da su akan daidaita kansu da su kama ya dullu lidhalika qissatu sa'ad bin rabi' al-ansari ma akhihi abdurrahman bin auf radiyallahu anhuma kamar yadda kissar sa'ad dan rabi' da abdurrahman dan uwan shi take nunawa tunda ya raba matan shi biyu ya ce ya dau daya ya raba gida biyu ya raba shago ya raba gona kun ga muwasa din kenan ko sun yi kamar eh musawa ko to ina cewa musawa na farko shine muwasa ina fata an gane gashi nan sai ce almuwasa muwasa i'ta'ul qalil wal musawa i'ta'un nisf an fahimta dan haka bari mu dauko karatun jama'a as-sadisa akha rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallama bainal muhajirin wa bainal ansar alal muwasa manzon Allah ya haɗa zumunci tsakanin ansarawa da muhajirai ne a bisa ainihin wato su ansarawan su ɗibi wani abu daga dukiyarsu su wa waɗannan muhajirai ayi wasil ansaru ikhwanahumul muhajirina wato su ansarawa su ɗibi wani abu na dukiyarsu su baiwa muhajirai lakin ansar sai dai kuma su ansarawa lam yaktafu bil muwasa sai ba su takaitu akan su ɗibi kaɗan su bayar ba bal akhawhum alal musawa sai suka yi ‘yan uwantaka da waɗannan muhajirai a bisa daidaitawa kama annabi ya ce ku ɗibi kashi talatin bisa ɗari ku ba su su kuma sai suka rinka ɗiban kashi hamsin suna ba su ina fata an gane ya ce kamar yadda kissa abdurrahman kama ya dullu da zalika tu sa'ad bin rabi' kamar yadda kissa Sa'adu ɗan rabi' Alansari, ansari take nuna ma akhihi abdurrahman bin Aufin tare da ɗan uwan shi abdurrahman ibn Aufin. radiyallahu ta'ala anhuma Allah ya kara musu yarda hina araba nisfa malihi wa an yutalliqa li ajlihi ihda zaujatihi. a lokacin da ya raba dukiyar shi ya bashi rabi ya kuma yi ƙoƙarin ya saki ɗaya daga cikin matan shi ya aura wa wancan li yatazawwajaha Abdulrahman ibn Auf dan Abdulrahman dan Auf ya ainihin wato aura bal kai malam yace ba ma daidaitawar ba innal ansara radiyallahu anhu. ansarawa Allah ya ƙara musu yarda qaddamu ma huwa a'la min zalika sun gabatar da abin da yafi rabin ma hina ma asarul muhajirina hina ma asarul muhajirina ala anfusihim yayin da suke fifita muhajiran akan kansu abin madadin ma kai ka ci rabi ka bashi rabi sai ka ɗauka su kutun da guda sai ka bashi kama kala ta'ala kama yadda Allah ya ce wa yu'siruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa suna fifita muhajirai akan kansu ko da kuwa suna da bukata ta musamman akan abin ya'ani annahum kanu yuqaddimuna ikhwanahum wato sun kasance suna gabatar da 'yan uwansu almuhajirina ala anfusihim akan kansu bi mata'id duniya da kayan duniya wa in kana ha'ula'il ansar fuqara ko da su ansarawan fakirai ne amma madadin ya ci rabi ya baka rabi madadin ya san maka shi fa yana da bukata abin yana jin yunwa amma sai ya bar maka madadin ya ce ku ci tare yahtajuna ila zalikal mata ko da su an sarawa suna da bukatar wannan irin dukiya innal isara malam yace kaga irin wannan fifita wani akan kanka darajatun a'lamin musawa martaba ce wadda yake tafi ainihin daidaitawa fal ansar kad wasau humul muhajiri lallai su waɗannan ansarawa sun kyautata wa ‘yan uwansu muhajirai bi fusihim, da kawunansu wa zadu ala zalika kuma sun yi ƙari akan haka bi an asaruhum ko bi an asaruhum ala anfusihim bi duniya sun fifita su akan kawunansu da alherai na duniya وكفى بهذا شاهدا shahidan ala sidqi wannan kadai ya isa nuna shaida ga soyayya su ta gaskiya da suke wa 'yan uwan nasu wa quwwati imanihim da kuma ƙarfin imaninsu. kai da aka ce ka san mushi da ka tashi sai ka raba da aka sake kawowa sai ka ɗauka ka ce ya riƙe gaba ɗaya a halin kai ma kuma ka haƙura ne gaba ɗaya to wannan yana nuna suna da gaskiyar soyayya sannan kuma suna da ƙarfin imani to mu ɗauki wannan darasin mu gwada a kanmu me kake tunani a yau wani zai kwana da yunwa idan baka sani ba baka da matsala amma ka san zai kwana da yunwa kana da yaƙinin zai kwana da yunwa amma kai za ka iya shaƙe cikinka har ya zama kuma akwai ragowa a cikin gidanka za a tashi wurin karatu yanzu ga wani kun zauna a cikin masallaci ko a wurin karatu ga kujera ga kujera sai ka ga ya kama hanya shi a ƙafa zai tafi babur ɗinka kai kuma kai kaɗai ne motar ka kai kaɗai ne ya kake ji ku dubi abin da yake faruwa a yanzu yara ne 'yan ƙanana za ga an ɗibe su an tafi da su umra in suka je gaba ɗaya ba ibada ce ta dame su ba yawon shan ice cream ne ya dame su a daidai lokacin daga wasu matasa waɗanda su ne suke karantar da yaran nan ku ji wannan suke karantar da yaran nan suna buƙatar a kai su sudan ko a kai su madina ko makka ko misra su karatu ba za a kai su ba idan azumi ya zo sai a ce to Allah za ta mala da Allah ka yi haƙuri duk za mu kwashe almajiran naka za su tafi umara madadin aƙalla a haɗa da malamu in ya je ya koya musu abin da yake koya musu a aikace ya koya musu amma shi sai a bar shi sai a ce shi kenan sai a kai shi wani masallaci can wata anguwa ya rinka musu tarawih su kuma almajiran shi ƴaƴan director ko ƴaƴan famsek an tattara su an tafi umara da su lokacin aikin hajji ya zo kaga limamin anguwa bai taba zuwa aikin hajji ba amma an ɗibi wasu tura gutsan ƴaƴa waɗanda ana sallah kana jin kukansu a ka'aba an kwashe su an tafi aikin hajji da su akwai wanda in lokacin umara ta jama'a zai kwashe zurriyar shi kaf da ke duniya ya tafi da su aikin hajji har ‘ya'yan shi ‘yan mata da ya aure suke gidan miji da ‘ya'yan da suka haifa da mazajensu kaf sai kwashe sai jirgin sama guda ko ya rabin jirgi ya tafi umara kuma in ya je a ina zai zauna a zamzami hotel mafi tsada a duk ƙasar saudi arabia shine gashi ga ka'aba saboda kusancin shi da ka'aba shi kanshi hotel din a matsayin cikin ka'aba yake in ka tsaya cikin shi kai bi sallar ka'aba ta yi dan sahun ka'aba ya ratso ta cikin shi shine hotel mafi tsada duk kwana ɗaya naira miliyan biyar ce ta najeriya duk kwana ɗaya a naira miliyan biyar tana afwan naira dubu ɗari biyar naira dubu ɗari biyar rabin miliyan a duk dare ɗaya naira dubu ɗari biyar a duk dare ɗaya a zanzami. ya ɗibi matan shi da 'ya'yan shi da jikoki da sirikan shi duka ya tafi da su limamin gidan fa sai a ce to akramaka Allah ka yi hakuri saboda duk zamu tafi to za a rufe gidan shikenan sai a kawo dubu goma sai a sa mai envelope shikenan waɗannan abubuwan jama'a ku gaya mana wace irin ananiya ce wani irin son kai ne ina isar anan ina isar anan waɗannan ‘ya'ya da kuke ganin su a damaturu da gombe da borno yau da ake cewa ‘yan shekara sha shida ne ‘yan shekara sha uku ka je ka ga su suke harbin mutane a yanzu ba matasa ba ne ‘yan shekara ashirin ko talatin yanzu ‘yan shekara sha uku sha biyar ne abin da za ka ce me yasa ba su tafi makaranta ba waɗannan da ake aikensu suke harbi su suka kwashe kuɗaɗen da za a gyara makarantun nasu ka je ka ga makaranta a maiduguri a cikin gari sai ga awaki na kwana a cikin gari Shikenan gashi nan sun dawo jikin sun zama musu shazumamu sun zama musu kwarkwasa suna su. yau an kashe ciyaman kaza gobe an kashe kwamishina kaza gata an kashe ɗan takara kaza kuna ji kuna gani wane education secretary ne wane commissioner ne na ilimi ya fito gidan rediyo ya yi ƙarya a ce an kawo kaza an kawo kaza an kawo kaza a makarantu don haka makarantu yanzu sun zama kaza sun zama kaza sun zama kaza amma ya kwashe 'ya'yan shi a ina suke makaranta yana biya musu kaza yana biya musu kaza a daidai lokacin da mutanen zariya suke kukan makaranta albani ta yi tsada an sa bodin naira dubu ɗari uku a shekara wani ya kawo ɗan shi nan yana cewa ta yi arhafa a maza a ƙara kuɗi saboda me saboda a tam yake biya wa yaron dubu ɗari hudu da saba'in da biyar de kaga a shekara kusan miliyan ɗaya da dubu ɗari hudu kenan a de to ya ga gaba ɗaya dubu ɗari uku ne a bodin sai ce wannan kan ko kudin fiye wata ba a karba ba to sai ka duba a daidai wannan lokacin ina 'ya'yan talakawa suke karatu wani asibiti ne talakawa suke zuwa ka tafi ƙasashe waɗanda aka tsaye da adalci ka gani daga na musulmi har na kafirai ba inda ake shan fiye wata sai a ƙasashen ruwan da sarki abdallah sarkin saudiya yake sha ko to mai tura baro yana sai da yalan dalla a bakin titi irin shi yake sha saboda abin duk da ya zama na larurar rayuwa ne an yi ƙoƙarin a daidaita kowa saboda haka asibitin da talaka na ƙarshe zai je Shi ne mafi kowa kuɗi a ƙasar irin shi zai je kuma yadda wane in ya kamu da rashin lafiya saboda shi minista ne ai rasa asibitin da zai mai magani haka talaka in ya je asibitin gwamnati aka gane wannan larurar tashi sai a ingila gwamnatin ƙasa za ta ba da jirgin sama a ɗauke shi kamar yadda za a bayar da minista saboda haka ku ji tsoron allah ku gyara shi yasa na ji daɗin shirin da aka yi yau a tasha amerika da safe da suka ɗibo wasu alarammomi daga kano cewa ba su yadda da wannan makarantu na boarding da aka ce za a yi na almajirai ba yaudara ce na ji daɗi da suka jajirce suka ce sukan ba za su ba da goyon baya ba har na ƙarshen su ya ce abin da muke tsoro wata manufa ake da ita wadda yanzu ba za a bayyana ta ba sai daga baya in ta bayyana muka yi tawaye kuma a ce za a yi faɗa da mu a halin an saba mana alkawari sai na ce wannan ya gano bakin zara na haka yau zan bi dare ta intanet in kwashe wannan program ɗin adana sannan kuma za su yi tsaka mai wuya ne ko wani shiri na mukabalarsu da suke yi a bbc ne ko a ina za su yi akan wannan matsalar ya kamata ku buga musu waya ku tattauna shin idan anan nan zariya kake akwai makaranta ta gwamnatin tarayya ta 'yan mata ka je ka ga gwamnati ta iya wadata su da abincin da ta yi alkawarin za ta ba su da littattafai da ruwan sha da na wanka da na wanki barewa kwaleji uban kowa barewa ya a arewa uban kowa ka taba a arewa barewa ya yi ka je ka nemi fassarar mai nake nufi da uban kowa a arewa uban kowa barewa ya yi ga ta nan amma me yasa aka bata haka yanzu yaran nan na barewa sun zama fitina ga mutanen anguwanni irin wannan har haura katanga suke yi su je su ainihin kwakulun ruwan rijiya babu ruwa a cikin makarantar barewa yanzu barewa babu security mun yi barewa kwaleji jama'a muna son mu je mu ci abinci waina ake sayarwa a nan tukur in aka kama ka kaje ka sai waina a waje ka ci ka shiga uku sai aka sa a kawo mana wainar ciki in ma wainar ce sayi amma yanzu yan barewa yanzu karfe takwas da rabi na dare ko wani ya daɗe a sulma wani ya daɗe a gidan bidiyo wani yana can yayi makis da giya ba irin shegantakar da ba sa yi yara ne yan barewa har nakan gaya wasu da dama iyayensu in mun haɗu mutum ya ce a yaro na yana nan a barewa yana karatu sai in ci ayya ba irin barewar da kai bace ba, wani maka dawo da shi me yasa sai kasa gyara makaranta irin barewa shagari barewa yayi murtala barewa yayi sardauna barewa yayi tafawa balewa barewa yayi sarkin zanzau barewa yayi kai baka ji tarihi bane jiya jiya sarkin zanzau ya cika shekara 36 da hawa mulki shi ma talatin da bakwai shi ma barewa ya yi me yasa da aka bata ta lalace waɗannan makarantun boko ne aka basu suka lalace la'asar sakaliya wani lokacin za ka ga 'ya'yan makarantar bodin na gwamnati an ɗora musu masara za su kai niƙa datsa su aka ɗora wa niƙa za su kai ta datsa me kake tunani waɗannan almajirai da suke yawo ko ɗan kanzo ko ɗan dago-dago an ɗauki hoton guda goma sha bakwai an ɗinka musu farar riga an sa musu hula kamar wawan sarki an ce wai ga nan wai almajirai program don't be deceived kar a yaudare ku ku rinka lura da kyau saboda haka alaran momin nan da aka hira da su guda hudu a murya america ni sun yi mini sun yi magana mai kyau suka ce to shi ƙur'ani ne ba a haɗa shi da komai ɗaya kenan suka ce abinda muke tsoro ka a zo a fara daga baya kuma a zo bokon ya rinjaya wannan kuma ya ce kar a zo wata manufar ake da ita daga baya in muka ce mun ƙi kuma a yaƙe mu duk waɗannan maganganun yana nuna maka mai karatun alƙur'ani mai basira ne sun gama rusko duk fitintunun da aka hada kaf saboda haka ba wannan nan abubuwan ne ake bukata ba in dai da gaske ne ita makaranta allo ba ta bukatar komai abin da ake bukata in dai da gaske ne ku karbi shawara daga gare mu ni graduate din makaranta allo ne ku karbi shawara daga gare mu duk malamin allo a je a gina mishi gida da wadatattun ɗakuna da ƙaton zaure a kawo buhunan hatsi a aje mai kawai a yi gaba ya katta kenan kawai ba ruwanka da shi kar ku sa shi a cikin payroll system kar ku sa shi a cikin tsarin malaman gwamnati ba ruwanku da shi ku gina mai katon gida mutumin da zai zo anguwa a bashi aran zaure ya iya karantar da yara ɗari mai kuke tunanin an bashi gida wannan ishi ne kawai to wannan na daga cikin matsalolin da kullum muke samun kanmu a ciki in suka tashi yin abu ba sa bincika suwa ne ne ƙwararrun masana akan abin sai a samu na ɗan boko kawai sai ba da shawara wai abin da ake tunani haka ne zai hana bara haka ne zai hana bara to ba girin girin ba da mai Allah ya kyauta saboda haka jama'a kun ji wannan malai yake cewa asabi'a fa'ida ta bakwai al'annal mu'aka ko nawatun litakwinil mujtama'il islami ita wannan yan uwantaka da annabi ya haɗa to nawa kamar wani kwallon dabino ne kamar wani tsiro ne kamar wani iri ne domin samar da al'umma musulma aljadid sabuwa zalika abin da yasa ko annal mujtama'atil mustaqirra al'ummar da take tabbatacciya al'umma la taqumu ala al-furqa ba zai yi su tsayu akan rabuwar kai ba wani za da jayya wal ikhtilaf da kuma sabani wa inna ma taqumu ala al-ukhuwa idan ana son a samar da al'umma to sai an tabbatar da al'umman nan tana da ‘yan uwantaka, wata abud kuma tana ƙarfafa juna, wata kaful sannan suna lamunce wa juna wato ni ina zaune da kai makwabcinka ne ni duk inda na ji sharri zai taho maka in kare kai kana zaune kai makwabcina ne duk inda ka ji sharri zai taho min ka kare shine attakaful wata'awun da kuma taimakon juna wa hadha yu'akkidu ahammiyati hazi al-umur wannan yana nuna maka muhimmancin waɗannan al'amura shine ƙarfafa juna lamun cewa juna taimakon juna fi na yaumiya a cikin rayuwar mu ta yau da gobe duk wanda za ka zauna da shi a gari ɗaya to kuna neman waɗannan abubuwan ga junanku kuna neman ku ƙarfafi junanku kuna neman ku rufa wa juna asiri kuna neman ku taimaka wa juna fala budda an yabqa mujtama mutaakhiyan dan haka dole ne zamantakewa al'umma ta zama a cikin yan uwantaka muta'adidan ta zama tana ƙarfafa juna muta'awinan tana taimakawa juna mutakafilan kuma tana lamunce wa juna daga duk wani makirci duk wanda za ka zauna da shi gari ɗaya ko anguwa ɗaya ko gida ɗaya ko ma'aikata ɗaya kai ko mota ɗaya ce za ku zauna da mutum idan babu waɗannan abubuwan ko akwai haɗari shi yasa ka ga wasu motocin haya ake hana buga waya a cikinsu me yasa saboda wani yana nan yana buga waya a cikin motar amma yana haɗa kai da wasu ne da ke daji waɗanda za su tare ku yana bayyana musu kun iso wuri kaza kun iso wuri kaza kaga babu takaful kenan an fahimta a daidai lokacin da wannan musiba za ta same ku shi zai janye jikin shi je kwanta cikin waɗannan mutanen dan ƴan uwan shi ne kaga ba zai taimaka muku ba babu ta'adud ba zai ce kai e ɓoye ka mun kusa akwai 'yan fashi na fata an gane saboda haka hatta zamantakewar mota tana buƙatar wannan wadda yanzu za a shiga yanzu za a fita balle ga gida ga gida ga anguwa ga anguwa ana zaune gari ɗaya ana zaune kwararo ɗaya lallai ne daga nan za ka gane muhimmancin wannan abin da annabi ya yi akan a haɗa 'yan uwantaka ka jin wane ɗan uwana ne shi kuma ya rinka jin cewa wane dan uwana ne shikenan zaman lafiya ya faru asamina darasi na takwas wadda ke bayyana fa'ida daga cikin fa'idoji na wannan ainihin ‘yan uwantaka nalhazu fil mu'akha bainal muhajirina wal ansar wajen wannan ‘yan uwantaka da annabi ya haɗa ta muhajirai da ansarawa muna fahimtar annal ansara kanu ko yu'siruna ikhwanahumul muhajirina ala anfusihim sun kasance suna fifita ƴan uwansu muhajirai a kansu kama ya kulu ta'ala kama yadda Allah ya ce wa yu'siruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa sukan fifita muhajirai a kansu koda suna da buƙatar wannan abin da suka fifita su a kai wa kanal muhajiruna to su kuma muhajirai sun kasance ya ta'affafuna suna kamewa ba su da kwaɗayi daga an miƙa ka amshe ka zuba aljihu ga Allah ya saka da alheri Allah ya baka da alheri kai kenan da an sake miƙa baka kau da kai ina fata an gane kama fa'ala Abdurrahman ibn Auf kamar yadda Abdurrahman dan Auf ya radiyallahu anhu wa hadhihi sifatul muslim to kun ji wannan siffa ce ta musulmi waɗannan siffofin ko dukan siffofin musulmi ne in wajada asara idan ya samu wadata ya fifita ‘yan uwanshi a kan kanshi wa in iftaqara in ya shiga cikin talauci fa ta'affafa sai ya kame jama'a kun ji in ka samu wadata ka jawo jama'a a ci idan ka shiga talauci kuma ka daure kar ya zama kana da raki kana da kormato kana da gajan haƙuri الثامنة darasi na tara fil mu'akha dangane da wannan yan uwantaka da annabi sallallahu alaihi wa sallama ya haɗa tsakanin ansarawa da muhajirai al-muzhiru al-haqiqi al-azimu littakaful lijtima'i akwai ɗabi'a ta sarari ta haƙiƙa mai girma wadda take nuna rufa wa juna asiri a zamantakewa wato wannan ainihin yan uwantakar ta bayyana wata ɗabi'a mai girma ta rufa juna asiri a zamantakewa fil islam a musulunci المجتمع الذي يعطف فيه الغني على الفقير wurin zamantakewa wanda yake ainihin wato mawadaci zaka ga yana tausaya wa talaka wa yuwasihi malihi yana ɗiba daga cikin dukiyar yana bashi mustashiran alwajib yana kuma jin haka ɗin wajibi ne an gane almunaqqa alaihi wanda yake aka dora mishi fi hadhihi alhala a wannan hali shi mawadaci wana me shi ai wana mara shi to a irin wannan zamantakewar zaka ga cewa ainihin ɗabi'a ta rufe asirin juna ta bayyana shi yasa wannan ɗabi'ar ko jama'a har bayan waɗannan dattawan sun rasu muhajirai da ansarawa ko sai mutanen madina suka gaje ta idan kai bako a madina har zamanin su Sa'idu ibn musayyib zamanin tabi'ai da bayan su in kai bako a madina da daddare ko da rana ko wani yanayi kada ka fita nemo abinci ko abin sha wai bakon ya ga cewa ya zo ya matsa maka sai ka zauna kuna zaune da shi sai ka ɗauki tsakuwa bai lura ba sai ka jefa dama gidan makwabta sai ka ɗauki wannan sai ka jefa hagu gidan makwabta sai ku ci gaba da hira can sai ga an kawo gasasshen nama wanda ya kawo nono mai sanyi haka ba ko bai san me aka yi ba wannan language ɗin mutanen madina ne haka suke su yanzu ka yanka ga jifa ta san 'ya'yan makwabta ne suka yi rashin kunya <laughs> ko kun fahimta jama'a amma sai da ya zama a madina suna da irin wannan rufin asirin kai kana ganin makwabcinka tsakuwa ta faɗo daga gidan shi to sai ka fara tattalin abincin da kake da shi in babu sai ka tafi nema shi baƙon shi bai san me ake ciki ba kaga shine at-takaful al-ijtima'i rufin asiri na zamantakewa kana kokarin ka rufa mishi wai bakon shi ma kai ya gane ba shi da shi sai da ya aika aka kawo ina fata an gane shine mala yace fil mu'akha a cikin wannan yan uwantaka almuzhirul muzhirul haqiqi dabi'a ta haƙiƙa ta bayyana al azim mai girma littakaful lijtima'i ta kokarin rufa wa juna asiri fil islam a musulunci al mujtama'i ya ya'tifu fihi al ghani 'ala al zamantakewar da zaka ga mawadaci yana tausaya wa talaka wa yuwasihi min malihi yana ɗiban dukiyar shi yana bashi mustash'iran alwajib almulaqqa alayhi yana jin cewa wajibi ne aka dora mishi ya bashi fi hadhihi alhala a wannan hali da shi ya samu kanshi na wadata wancan kuma na talauci bi khilafil mujtama'at al-ukhra sabanin wasu zamantakewar waɗanda ba na musulmi ba allati a fiha al-qawiyyu ad-da'if wanda yake mai ƙarfi yake cinye mai rauni haka annabi ya same su su da kansu suka faɗa wa annabi wani da ya zo zai musulunta